wato babir zai karantar da mu cewa a shahar shi wata ya yakan kasance tisan wa ishirin wato kwana ashirin da tara asalin shi kwana ashirin da tara ne ko ku a'a kwana talatin ne amma yakan kasance kwana ashirin da tara ne mun fahimci wannan bari mu shiga cikin hadisin wala Allah za mu samu ƙarin bayani قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن أمر بن الحارث بن أبي درار عن ابن مسعود قال ما كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسعا وعشرين أكثر مما كنا ثلاثين da hadisi daga abdullahi dan masud Allah shi kara masa yarda yace ma sun ci ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ana ma ainihin mausula ce mun fahimci wannan ba na fiya ba ce bi dalilin raf fi kalimati mun gane wannan ما كنت مع النبي صلى wa عليه وسلم تسعا وعشرين أزمن tare da Annabi صلى kwana ashirin da tara mun gane aksaru shi ya fi yawa min masu na talatin fiye da wanda muka yi talatin mana sun yi azumi da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya kasance kwana ashirin da tara sun kuma yi da shi watan ya kasance kwana talatin sai dai mafi yawan azumin da suka yi da shi wata kwana ashirin da tara ya fi yawa a bisa wanda suka yi kwana talatin. Ira mafi وفي الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وسعد بن ابي وقاص وابن, وابن عباس وابن عمر وانس وجابر وام سلمه وابي بكره daga shi akwai ruwayan abubakarata annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala a shaharu ya kunu cikin mu ishirin wanda lafazin abubakarata yana cewa shi wata da kuke ganin shi ya kunu cikin mu ishirin ya kan kasance kwana ashirin da tara mun gara wannan قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد يعني الطويل عن أن أنس أنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشربة تسعا وعشرين يوما قالوا يا رسول الله إنك آريت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح anas ɗan malik Allah shi ƙara masa yarda ce, annabi sallallahu alaihi wa sallam ala ya yi rantsuwa an gane ba ilahi bi ma'ana ku sha'i ba ko kuma yadda wanda yake cewa fa alat hilfatan ko lam tuhallal haka ne ta yi rantsuwa rantsuwa kuma ba za ta warware rantsuwanta ba cewa ba ta sake kula shi ne <laughs> to ya yi rantsuwa ne annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa mun gane wannan ainihin zai ne sance kwatankwacin wata guda ba a kama fi mashrubacin zai zo na a can wani dan daki an gane a cikin gida inda kan dan gina shi ba hausa sukan ce mishi kamar ta tafarfara ko ta tafarfara kun san zaure? kun san shi gifa? wato wani ɗan ɗaki ne ba wai ɗaki ne da ake kwana ba sai dai an sanya baki a nan za a ɗan ji a ɗan zauna ana ɗan buƙatar wuta ko makarancin haka kamar yadda bature ya mai da shi falo ko amma shi ɗaki ne wanda a gargajiyance ba wani ƙawata shi ake ba ba wani shimfiɗa kun gane saboda dan wuri ne ke batacce wanda mai gida kan je san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya je ya zauna kuma ta kafa Allah shi kara masa yadda lokacin da ya zo lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam shi a wajen abin da ya ba Umar a mamaki da daga kansa sama sai ga abin da ke tsakanin ɗakin da sararin samaniya waɗansu fatu ne haka fata ne aka yi rufin da shi gefe da gefe duk da rana nan yana haskowa a nan manzan Allah su wasu ya zana wata guda abin da ke cikin ɗakin na shimfiɗa kamar yanzu ne ka ce amma an san tabar ma ko kusan shedari yawa to kamar ka ce shedari ne a ciki so da haka nan ya tashi ya zo na umar ɗan khattab ya gefen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rudu rudu kawai na sakan tabar ma ya kalli sama ya ga yanda abin yake a nan ya zo na wata guda saboda mata irin nashi ma balantana wanda ba irin nashi ba <laughs> an gane wannan saboda haka nan ya yi rantsuwa ne sai ya yi wata guda yana ciki yana kirga suna kirga don haka ya zo na kwana ashirin da tara sai ya fito ƙado suka ce ya rasu wallahi ai inna ka alai ta shaharan kayan rantsuwa ta ce wata ɗaya ne ai ta <laughs> ga suna ƙirga kenan faƙal da ya ce a shaharu tiskun wa ishirin ai shi wata kwana ashirin da tara ne ko kuma wannan watan mai kwana ashirin da tara ne wanne ne a ciki <laughs> <laughs> an gane ila an kai ne aka ce maka ai wata ɗaya ka ce sai ka ce bari ka koma ku sai ka koma ɗin المهم الشهر تسع وعشرون kamar wannan hadis na nuna cewa asali ma wata kwana ashirin da tara yake mun fahimci wannan wanda hadisan da muka wato a baya zira tsara dilala akan nasarar cewa fa'in gumma alaikum mun fahimci wannan ala أبو إيسى هذا hadisun حسن sahih babu ma ja fi sumu bi shahada idan za a ɗauki azumi shaida mutum ɗaya wadatar ko ta an samu shaidu kamar mutum biyu ko ta an samu jama'atun mustafida قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا وليد بن أبي ثور عن سماك عن كرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال حديث لقد أم عباس سوى ونمت من كركرة يا زوجا النبي صلى الله عليه وسلم يتيمني إن النافذ وتا أنغاني ناغ جنجر وتا ƙwal sai ce a tashhadu Allah ilaha illallah sai ce kana shaida cewa babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah a tashhadu anna Muhammadar Rasulullah kana shaida babu wanda ya cancanta babu aine kana shaida cewa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya mana a sa shi musulmi ne an gane qala na'am yace ya fara yace ya bilal azzin fil nas an yasumu gadan yace ya bilal ka sanar da mutane cewa gobe kowa ya tashi da azumi kowa ya tashi da azumi mun gane قال الإمام الترمذي حدثنا ابن كريب قال حدثنا حسين الجهفي عن زائرة عن سماك نحوه بهذا الإسناد قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف imamu turmi zai ce wannan hadisi na abdullahi dan abbas akwai sabani a cikinsa. warawa su ce wani sauri wa gairu an timakin an kira mata an nabi sallallahu alaihi wa sallam mursalan wace su sauri ba shi kaɗai ba da wani samasu rawaitu wannan hadisi daga timak daga ikirama daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallam mursalan an ai da isnadi mursalan ثلاثة وأكثر أكثر بسماك رواه أنت ماك أن كرم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ما في يوم طالبان سماك سيروا يتوانا حديثي ما لدى إكرمان لدى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أما تيجا وليد بن أبي ثوري ينا روتوش مرسولا سيتش والأمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كنت إمام الترمذي هذا ما في رجال حديث مرسل ينم sahihi ne ko da'ifi ne amma sai ya ce wal amalu ala hala inda aksari ahli ilmi mafi yawan malamai a kan wannan suka ce cewa idan har mumini ɗaya mana musulmi ɗaya ya ba da shaidan ya ga wata shikenan ya wadatar za a ɗauki azumi Kalu suka ce tuqbalu shahadatu rajulin wahidin fi siyam أنا كربان شيدا متول ديا وجد طوكا أزمي وبه يقول ابن المبارك والشافئي وأحمد وآل الكوفة عبد الله ابن المبارك الإمام الشافي الإمام أحمد بمتانا كوفة كوما أكان أبن دي ستفاتي شاء متول ديا دنيا بعد شيدا يا هلسة أبن أزمي قال إسحاب الإمام إسحاب بن راوية لا يسام إلا بشهادة رجلين ya ce a'a ba za a ɗauki azumi ba sai an samu shaidu mutum biyu an gane eh, sai an samu shaidu mutum na mutum biyu to menene hujjan a alimam imam ishaq rawiya mun gane da shi da wanda suka masa muwafaqa kama imam malik kama allah ibn sa'id kama imam al-awza'i kama as-sauri kama imam shafi fa'ad qawlai أبو حديث زيد بن الخطاب أنه قطع في اليوم الذي شك فيه شك فيه الناس في وترانا يا يخطب رانا لو أبن يوم الشك عند زيد بن الخطاب يكيت ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأبطلوا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا هذا هو إمام أرواي إمام النسائي باب كان المسلمان أي فإن شهد شاهدان فما دام شهد ما شهد عادلين ولا مسلمين بعد اليوم zai ba da shaida a kafa mun gane wannan wannan na daga cikin a dalilin masu ganin cewa sai in ce bin na san kai mutum a dalilin babu mun ji hadisin ya da amma akwai hadisin abdullahi dan umar ko Na ce tara an nasu al فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فقام وأمر الناس بسياره أنظر جوبة واتا كواي ماش ابتهادي أنقاني إن ذو نبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم باري لي فنازل فقام كم فإنشان سيجي أزمي وانا فاوتا بابا بيه <laughs> an gane wa amara bi siyami ya kuma umarni ya kuma umarni ka dauki ya ba da umarni aka ɗauki wannan azumi wasu na ganin cewa wannan hadisin bai nuna cewa shi kadai ya gani ba Tun da a ce an taru ana duba wata sai ke kai za ka gani eh wala Allah kowa ya je ya duba ne ko wancan ya duba a gidan shi wancan sun duba a gwansu shi ma ya duba inda ya duba an fahimci wannan sai zai ba manzan Allah kawai labarin ya fi gani inda a wannan abin waƙiyar da ta faru ba ibn umar yana so ya gaya mana da ganin shi an kafa hujja mai hikima da ce mana ya gani ya ba da labari an ɗauka an yi aiki da shi an fahimci magana babu hikimin ba da labari sai dai an duba waɗannan anguwar sun duba waɗancan sun duba waɗancan sun duba kenan ba kan wani sai muwafaka ba amma shi ya duba ya gani ya ba da labarin ya gani ila muna fahimta amma idan har ya zama to dama ba shi kaɗai ya gani ba babu wata hikiman ya zo ya ce an duba amma na gani na ba da labarin na ba ga manzo Allah na gani ya sa amfani wannan shine muhadar kula wasu suna ganin cewa ko ihtimal a asar ibn umar da ta kiyan samun samu mutum amma sabanin ma yana da sauki ko inda yanzu ana samun mutum kamar nawa masu ganin wata musamman a Najeriya mun fahimci wannan saboda haka wannan fa'idar da ke cikin wannan khilafin shine kawai abin nan fa'ida wani ilimi kawai wallahu ta'ala babu ma ja fi shahara idin layan fuka wannan babi zai karantar da mu bayani kan hadisin da ke cewa shahara idin wato watannin nan guda biyu na idi layan fuka an gane? ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أما malamai imamu tirmidhi ce ba su yi sabani ba cewa wajen ajiye azumi la yi kubalu fi an gane ba karba a nan wajen illa shahararta rajulai sai dai an samu mutum biyu sun ba shaida ina muna fahimta imamu tirmidhi imamu ne ya ce illa a ba sauri shine kawai ya saba ya ce ko mutum ɗaya mai ba da da ba a karɓa irin muna wanda kuma shi ma akwai wajen ko babu wajen بركو جيم أظن يتي واحتجي ما يرى أبو الدار قطني والطبراني في الأوثر من طريق طاووس قال شهدت المدينة وبهبل أمرا وابن عباس من فدعا رجل <clears throat> إلي وإليها وشهد عنده علي وعلى رؤيته لا شهر رمضان وسأل ابن عمر وابن عباس أشارتي شعرتي فأمراه أن يجيزه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجال شهادة واحدا على رؤية هلال رمضان وقال لا يجوز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين قال الدار قتني تفرد بحق بن عمر الأيل وهو ضعيف هذا وانا شنو الناس يقرر ديكي بمبا تفتانا تأخذ شيء لما كنت لا فرقم أزمي لنا مسلم بيوة الشمس حديثي ضعيف أنا وانا saboda abin da ya fi ƙarfi a babin shi ne wancan hadisin ka ishara na sirrin al-khattab idan mun lura wancan hadisin ya ce 'Ka fasumu wa aftiru ko wa an samu wata qarina hadisi ibn umar a babun daukan da yake dalala akan shi ya ba da shaidar an kuma karba mun fahimci wannan amma ba a samu wajen ajiye azumi cewa ga wani mutum ɗaya da ya ba da shaida aka karɓa ba mun fahimci wannan shine wajen hin tafriqo an fahimta ko ba ku fahimta to kenan abu saure in dai wannan shine wajahin yana da dalilin da zai ce duk ɗaya ne ko ba da shi wanda abu saure faqihin ne ba akwai ko babu <laughs> asalin shaida a musulunci mutum nawa ne mutum biyu ne to ta ɗauro an karɓi na mutum ɗaya a wajen ɗaukar azumi zai hanyar ta ɗauro a wajen ajiya ba za a karɓa ba inda adali ne <laughs> muna ganewa kuwa <laughs> shi ne hikima a shi ne magana ne wallafa ala <laughs> sai dai tsayawa kan abin da nafi ya zo da shi shine aula wa aslam babu ma ja fi shahara idin layan fusawa قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشير بن المفضل عن خالد الحزاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ya ce watannin nan guda biyu na idi ba ku sa wuyaya an gane ba sa mene wuyaya a ce sun tauye ba ba sa tauyewa ba sa raguwa waɗanda watanni ne guda biyu zai ce ramadan a ce ba shawwal ake magana ramadan amma ramadan watan idi ne sai dai sabab ne na Idi, aiko an gane da idan muka kalli kuma id a ma'anarsa na loga ramadan id ne ko ba id wani wadul hijja aka nan watan zuwa hijja watannin nan guda biyu da watan ramadan da zuwa hijja la yankusa ala abu isa Hadisu abi bakr hadisun hassan وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أما جاء المعقول شنو على موصول من غيره ولا حديث من صحيح متفق على صحته قال أحمد الإمام أحمد يجي معنى هذا الحديث شهرائد لا ينقصان يقول abin da mama mali ke ganin ma'anan wannan hadisin cewa watan ramadan da watan zulhijja ba sa soyayya abin da ake nufi la yaqtani ma'a suna sanatin wahida shan ramadan wa zulhijja innaka Matan, mal'asa Ya ce abin da ake nufi idan har aka yi ramadan kaga ya faro an yi 29 to zulhijja zai cika an gane amma idan har ramadan ya cika to zulhijja zai iya mene cika zai iya zaunta bai cika ba mamamar ya ce shi yana gani abin da ake yin da shara ibn da ɗin ne ba wa ana nufin ba wanda yake iya zaman cewa na ne a ciki wa qala ishaq al-imam ishaq bin rawiya yace ma'anahu abin da ake nufi la yanqusan ai su duka biyun ba sa na ƙasa يقول لا شاء وإن كانت تسعا وإثنين فهو تماما غير نقصان عشان ترى باتك ai cikin shi kenan in har haga wata yau 29 ta haga wata to cikin shi kenan 29 to da yanzu muka ji a shahar ko tsuwan wa ko ba haka ba to haka yace فهو تام غير نقصان ولا مذهب إسحاق الإمام الترمذي كم مذهب ya إسحاق بن راوية يكون ينقص الشهران ما في سنة واحدة kenan za a iya samu a shekara ɗaya a samu Ramadan 29 a samu Zulhijja 29 muna fahimta daga cikin ma'anonin da Imam Nawawi ya dauko mafi al-aqrab anan waje yake cewa saboda ibadojin da ake a cikin wata din so da hako da ashirin da tara ka yi an ce man sama ramadan ko imanin wahtisaban kujira lahu ma taqaddama min dhanbihi ko ko man qama ramadana imanin wahtisaban kujira lahu ma taqaddama min dhanbihi so da ka ashirin da tara yayi talatin ne la yan fuka ladan karanin cip cip an fahimci wannan cip cip ma'ana da fa kididdiga ne na zahiri ake wannan na daga cikin a والله أعلم أو ما جاء أن لكل أهل بلد رؤية wannan babi zai karantar da mu me ke sa waɗancan su ɗauki azumin yau waɗannan su bari sai gobe mun gane ko kun ɗauka yau ta ce muku ai can ƙasancin jiya masu ɗauka قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي هرملة قال أخبرني قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته <clears throat> إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستحل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المديرة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رآه الناس وقام وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه qala la hakaza amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam quraibin Allah ta'ala shi masa rahama yace ummul fadl bint al-harith ma'ana mahaifiyar dan abbas kenan yar uwar maimuna bint al-harith ummul mu'minin fa asadhu ila muawiya bi sham ta aike shi ainihin sham wajen muawiya bin abi فقدمت الشام سنجد الشام فقضيت حاجتها وتنبيا متى بقاتا كما نجيني متى سافرتها amma wasu hila alayi hilalu ramadan wa ana bisham sai zaman wutar ramadan ya kama lokacin ina sham din fahimci wannan eh, wata ya tsaya yana sham fara'ainan hilal lailatul juma'a a sham mun ga ainihin wata daren juma'a ne kai fahimci wannan daren juma'a muka zo ta ran juma'a da daddare ke nan kwana da mu da daddare ثم قدمت المدينة في آخر الشهر سنداو مدينة قرشان وتا فسألني ابن عباس عبد الله بن عباس يتنبيني لابار الشام هو ده أي مولان ابن عباس نيكو yana tambayan shi labarin sha to daga cikin labarin sun mazakar al-hilal har ma dai aka yi maganar jinjirin wata faƙal sai ibn abbas ta ce mata ra'ayatun mun hilala to yaushe kuka ga wata ku faƙultu sai na ce ra'ayna hulailatar juma'a ya ce to mun mun gan shi ne daren juma'a faƙal a an ta ra'ayatun hulailatar juma'a to kai ne ta gan shi daren juma'a ɗin wa qultu ra'ahu nas wa samu wa samu awiya ce mutane sun gan shi an gane suka ɗauki azumi mu a ma ya ɗauka a ruwayan muslim cewa yi fara'aitul hilal a ruwayan muslim na cewa shi kurewa daga cin wanda suka ga wata ɗin wa ahun na ko mutane masu gani ni na gani ko mutane masu gani ila muna fahimta qal sai ibn abbas yace lakin ra'aynahu lailatul sabt yace mu kuwa ga ranar Asabar asabar muka gani za ka fala da zalin nasum hatta nasmila 30 yawman aw narahu da haka ba za mu gushe mana azumi ba sai mun cire kwana talatin ce ko kuma in mun gan shi rana ashirin da tara muna ganewa faƙul ƙuraibin ya ce tsirarta da shi alatar ta da bi rukwati ma'awuyar ta wasu yamihi ba za ka wadatu da ganin mu'awuya ba da ɗaukar azuminsa ƙawar sai ce la ya ce a ba zan wadatu da wannan ba haka za a mara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ji hadisin furayi to yanzu mu ɗauka madina da kureb ya dawo da sai ashirin da tara suka ga wata yanzu kurebin azumin shi na <laughs> to sai ba su gani ba za su da talatin to yanzu ya zai <laughs> amma azin wata ana wata talatin ne Hehehehe <laughs> an gane so <laughs> da haka ba zai yi azumi talatin da ɗaya ba an gane wannan ba zai azumi talatin da ɗaya ba so da aka ranar talatin nan da suke azumi shi ga ya gama azumi shi so da lokacin da ya fara azumin nan a haka fa aka ga watan ya ɗauka to ka nufin da yi bare wanda ya nufa mun fahimci wannan sun haka kuma wata baya ba wata talatin ne kwana talatin da ɗaya a musulunci ko dai talatin ne ko ashirin da tara tsara da shi ya zama azumin shi tsara ka suna azumin su ranar talatin shi kuma ya sha ruwa abin shi a cikin gida Thank you. yana jiran su gama a ƙiji tare da aka akasin haka ne fa su ne suka gani daren ashirin da a eh, daren asabar kan kuma haka gani daren juma'a da ya dawo ta suka ga azumi an yi tashin da tara ga azumi shi ka yana da nawa nan. <laughs> suna gaban shi da guda ɗaya sun yi ashirin da tare ta suka ga wata shi kuma yanzu ya ashirin da takwas ya zai yanzu an gani. zai yi tsalla tare da su bayan tsalla sai rama daya shi nan kawai shi nan idan suke talatin shi kuma ashirin da ya yi. dama watan ashirin da tare ne ko ashirin hukunci tare ne yan ba gan shi ba 30 zai za ka ba su gan shi ba <laughs> yanzu zai rama ɗaya ko ba zai rama ba Koko zai tambayi can ne ya ji Thank <laughs> you. amma ba duk wannan ba shi ne karatun biyu ba fa na shigo da shi ne <laughs> ke na gane maganar ka ya eh, abu ne mai sauki a to bari mu gama tukun sai ku kawo wannan magana mu dawo cikin hadisin sai ce laki ra'ayna hu lailatul sabti fala nazalu nasuma hatta nukmila 30 yawman ko aw narahu fa qultu ala tidhi bi ru'yati muawiyah wa siyami qala la hakaza amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hakaza din to yaya kowane mutanen gari shi yake da nasu an gane shi ne haka zaɗin ko ku a ya ce yi wa ya ce shi ne haka zaɗin Thank <laughs> you. ai abu biyu ne ba abu ɗaya ba ne ko haka zaɗin nan shi kowa ce aiki da ganin garinsu shi ne haka za a mara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ko a'a tun da ya ce ne ba za mu kushe mana azumi ba sai mun yi talatin ko kuma in mun gan shi kine na ishara da cewa ne su mu li yi wa afiru ru'yati wanda shine muka sannan shi karara akai kun fahimci magana to wanne ne yake nufi ai ba ka an samu gara kuna ganewa <laughs> so da kun ga cewa ya yi ko fala na zalu na su mu hatta nukmila talatin talatin yau ma auna rahu abin da ya guna ba ta ce kuma daga cikin da suka rawaci hadisun sun mula ru'ya ce waktu da ru'ya ce an gane yan kuma alaikun waktu da lau ko fa akan ru'ya idda talatin yana ciwon da suka rawaci wancan sai ce ba za mu gushe ba muna yi sai mun cika talatin ko kuma in mun gan shi sai ce haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu kaga al-aqrab ibn abbas yana ga mana cewa sumu li ru'yatihi ne wa afdiru li ru'yatihi shine abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarne da shi kila muna fahimta ba don waɗansu sun gani shi kenan sai kun gani ba mun fahimci wannan ko ko in ce bari karin shigo da wancan wannan da shine hadisin da yake ishara to dan wannan shine hadisin da yake ishara a kai yanzu wannan hadisin in da ce sun mulu ru'yati akwai abin da ya tafsirin mutanen wani gari ko na wani yanki banda na wani yanki ana magana da al'ummar musulmi ne gaba daya to menene ya cire ganin sham cewa ba za a yake da shi a madina ba kun fahimci magana shin nassi ne nassi ne yake ishara ko ijtihadi ne ne ibn abbas <laughs> mun gane wannan cewa sham tunda an gani a sham mu 'yan madina ba za mu ajiye azumi ba saboda wannan hadisin nassi ne haka ko ku ijtihadin sa ne tunda an ce sun wala ru'yati ne asli da ru'yati mun gane wannan kun ga al'aqrab wanda shine azhar ijtihadin sa tunda an ce su mu da ru'yati ne afdal da ru'yati sai yana ganin ana magana da mutanen gari ne ko mutanen wani yanki ne saboda ka su sun yi aiki da su mu da ru'yati ne wa afdiru li ru'yati mu ma muna aiki da namu su mu da ru'yati ne wa afdiru li ru'yati ila mana fahimta to da wannan wasu malaman ce ganin cewa ijtihadi ne nasa amma hujja na cikin marfu an gane hujja na cikin hadisi marfu'i sumu li ru'yati wa asru li ru'yati da haka idan kana so ka ce banda nan yankin kowane yanki su amfani da nasu ganin da sai ka kawo dalilin tafsir amma manzo Allah yana magana da al'umma ne gaba daya ba mutanen wani gari kuna ganewa to mai da haka ce sai mu koma cin hadisi ibnu abbas an gane a lokacin amir ne shi tattauna wannan, a public aka yi ko su biyu ne kun fahimci magana damir ɗin da ake magana damir jam'i ne ko damir ifrad ne kun gane ku kalli magana ala taktafi aka ce kenan da ibnu abbas ya gamsu shine zai isar ma amir cewa ga fa kaza matsayin shi na babban malami kun fahimci magana da haka shi bai gamsu ba yana ganin a ah, aiki na su ne aiki akan abin da nake ba wani abu ne da yake ya zan ce wai sha'i a garin madina mun gane wannan da sauran kun fahimta abin da nake cewa su tattaunawa ne tsakanin su bai gamsar ballantana ma ya bayyana ballantana a ce ko an saba ko ba a saba ko an mafaka ko ba wafaka ba Mun bai ce nan sai fahimta ce ta sa, amma me menene menene amma ga asalin marfu'i shi kuma ga yadda ya fahimci marfu'in to yanzu wanne ne fi karfi aiki da umumin marfu'in ko kuwa a fahimtar wannan mawquf din ka gane <laughs> za mu zo na wajen sha Allah <laughs> an gane wannan amma abinda malamai suke cewa wajen da yawa to shi ke da bari mu قال أبو إيسى حديث من عباس حديث حسن صحيح غريب والأمر على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رقيتهم رقيتهم في وقور مثلا غري في أكيدة غري فتو غري يعني غري ورمداوم تندخ حاوكو شيء كتو ورمداوم مثلا وقور غري في bari mu dawo ɗin, inda ba in gani za ku tsaya ko za ku zame yanzu mutanen da ke gefen boda an gane sai aka ga wata a wani gari amma wata ƙasa ce sai dai suna kusa da shi sosai ainihin su kuma nasu kasan ba a gani ba za su aiki da na kasan su ne ko na kusa da su za su aiki da su yawon sai haka wata a nijar ba gani a najeriya ba ok <laughs> da yawa jamhur na malamai sun tafi a kan ikhtilafin masari yarda da ikhtilafin masari inda wani abu ne wanda yake dai akwai me ake rufe da akwai yanzu idan misali aka ce yanzu muna nan lokacin isha'i ta yi wani wurin kura na tsaka ne ka ga wata yanzu ka ce mun ka ɗauki azumi ka ga bai ba da wata ma'ana ba ila muna karanta to sai suka sai suke ganin cewa to duk inda akwai irin wannan ikhtilaful masalih din wanda suke yanki guda suna kiyasta shi da wajen menene za a iya samun tazaran kilomita dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida idan muna fahimta tsakanin misali an gani a wannan garin zuwa ne garin da a ce in ya fita da garin ne garin nan bai rubuce su ba Shi ne islafin matsali inda malamai suke kafa hujja da wannan hadisin cewa in an gani anan ya lizanci duk wanda ne san bai wuce nan ba gabas yamma da arewa ya shi kuka ɗauka? kuma <laughs> sun haka idan aka kai da intilakul matsali wannan shi ne tazarar gabas da yamma kudu da arewa ba a gari ko ina ba sai a zariya kaɗai misali to guda mu gabas da yamma kudu da arewa inda ya rubuta to ballantana sai a ce an gani a kaduna an gani a zamfara an kun gane abin da ake cewa kenan ya lubunci kasashe da yawa an gane wannan so da haka kun ga wasu malaman sun tafi akan cewa in an gani a wuri ɗaya ko saboda daga cikin hujjar masu ganin cewa in an gani a waje ɗaya da ko ina suka ce duk wannan bambancin a duniya babu tazaran awa ashirin da ila muna fahimta so da aka ce aka gani shi yanzu ko daren bai riga ya muku ba mun fahimci wannan to an gani muku kawai amma kalubalen da ke ci wanda su kuma daren ya riga wuce musu ba su gani ba fa sai ta rama an gani musu daga baya ko kuwa mun fahimci wannan suka ce kai tun fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karnin da ya rasu kun gane magana ga ibn Abbas mun fara ji to duk shekara ana samun khilaf na aya na kasashe mabambanta bai fitar da kowa bai fitar da komai ba mun fahimci wannan don haka nan kowane yanki da ce karkashin wani shugaba abin da ya fi maslaha ce aiki da ganin su kawai kun ga nasti wasu tafa kan gaba ɗaya ne nassin da ake hujja da shi ya tafa kan itlaqul muqali kun gane magana amma wal amalu kuma ala abin abinda aike tafa kai shine kowane yanki aiki da ya zan ce kowane yanki da ce karkashin wani shugabanci ce aiki da abin da shugabanci ya yanki wanda shi ne asila a babin maslaha nan ba magana istilafin matsali ake aiki da shi bai da asal matsali kowa kan istilafin matsali ya zo Thank <laughs> you. Allah fa'ala to kaga nan wata idan ka ga wata sai ka imam ya ga yadda da adalan ta kuma amma ba ka ba kana kai dinka Na'am. Wannan abin da ya ba da ma'aikata shi ne na na wannan da na na yi tsarayya yawwa yawwa zafin lafiyar daga cikin abin da za ku kalla na wasu masu ganin hadisin marfu'in na hujja na cikin ba akwai inda ko an je an dawo dole don ake komawa Allah ji ɗan da ka sani ba ya mutu ba ya ce arfan nan dai guda ɗaya ne a duk duniya kuma ranar arfan nan guda ɗaya ne to kayan karabo a ranar arfa da sunan ranar laye bayan mutane na arfa kai kana sallah a garin kusuri kila muna kai da wannan garin da wannan ibadan da ake da komai da shi aka alakanta shi kila muna fahimta amma ka zo na garin kuka yi yanka saboda fikir don garin su Sau da haka kaga sai aiki da wancan a watan da ba zulhijja ba ke mutu amma zulhijja sai a saurara sau a layya a yi arfa da inda rana ɗaya ne to kaga kaga inda kuma musulmi za su gane wancan fatawar da ce mafi karfi saboda yanzu alhamdulillah ko channel for communication cikin second ba inda sako ba zai kai sai dai kawai al'umman musulmi a duniya suna da wata ƙasa ƙwara ɗaya da suka sallama mata kaji matsala shi kawai <laughs> da kan wannan ne da ya zama su an an dinga samar da saɓani burkatai shi ta tun da akwai wancan filafin a lokacin a daɗin amma an zo da idi wannan lokacin da ana ake hatsuwa a yi yanzu ma aka ci gaba da tafiya kare Allah ya karsa Thank <laughs> you. an gane wannan نعم باب ما جاء ما يستحب idan mutum ya yi azumi menene aka so ya buɗe baki da shi qal haddathana muhammad ibn umara بن علي المقدم قال حدثنا سيد بن عامر قال حدثنا شوبة عن عبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور cewa wanda ya sa yi azumi ya samu dabi'u to ya buɗe baki da shi wanda bai san ba fa to ya ɗan sha ruwa haka fa innal ma'a saburu saboda ruwa da kace da nan shi قال وفي الباب عن سلمان بن عامر قال أبو عيسى حديث أنس لا نعلم أحد رواه عن شوبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ في حديث غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث أبي العزيز بن صهيب عن أنس ثم أنا حديث بمسيا هذا أثري لبشين حديث وانه أبي العزيز بن صهيب عن أنس kun gane wannan kenan da an rawaita hadisin ta wata hanya ba ta hanyar shuba ba daga abdulaziz bin sahibi ta ce to yana da asali a hadisin abdulaziz bin sahibi sai dai ba ta hanyar shuba ba gane wannan amma ba su san hadisin ya zo to daga abdulaziz bin sahibi ba ta hanyar da ya zo daga gare shi kuma a cikin ɗaliban ba babu wanda ya rawaito ta da gare shi sai shi kun gane mishkila kenan وقد رواه أصحاب الشعوبة وقد رواه أصحاب الشعوبة هذا الحديث عن شعوبة عن آدم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباط عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصحاب من حديث سعيد بن عامر يتجولنا شيخ إن كانت أبو حديث سعيد بن عامر وهكذا رواه عن شعوبة عن آدم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان ولم يذكر فيه شعوبة عن الرباط ولم يذكر فيه شعوبة أهل الرباب بأنبتكم شعوبة أن الرباب بأنا بأنا وأنا معناها كم أنبت الرباب كم ولي إذنان يقول بأنبتوا أتي والصحيح ما راه سفيان الثوري وابن أوينة أويلة وغير واحد عن آتم الأحول أن همسى بنت سيرين أن الرباب أن سلمان بن عامر يعني وانا شيء إسنادي محفوظ sai dai shi ma da an yi sabani daga shuba wasu sun ambace shi daga wasu ba su ambace rabab sun gane wannan amma sai ga sai da kuna amil ya rufe daga shuba daga abu da jini sabin ta anas can wani isnadi ma daban ma ya kawo ba wannan din ba sun gane tattana da <laughs> ko mu gane wani yanzu abin da turmiji yake cewa asalin hadisin daga amir daga asim ne al'awar daga hafsa bin jisirin daga rabba daga salman bin amir an gane wannan wanda suka rubuta daga asim al'awar akwai fitanin sauri akwai ibn uyana ta akwai shuba amma ta hanyar shuba ta aka rubuta shi ta hanya guda uku hanya ta ɗaya irin yadda aka rubuta wannan sabbin da su su kiyanin sauri hanya ta biyu irin hanya ce da an tsara ba an gane hanya ta ita ce wani turmiji ya fara kawowa daga shuba da abdulaziz bin daga anas bin malik kun gane nake ta ce wancan shaz ne kuskure ne kenan wancan isnadin shaz ne bai wa mahfuzin وابن عون يقول ابن عون يجي سوى أم الرائح بنت سليم عن سلمان بن عامر amma tunu zai ce warrababu hiya umar ra'i hiya umar ra'i ko rababu ita ce umar ra'i kar ka kar a ba da ita ce muna ganewa قال حدثنا مأمور بن غيلان قال حدثنا وكيء قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول حا وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول وحدثنا قتيبة قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن آثم الأحول متوب كينانكو عن حفصة بنت سيرين أن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر زاد بن عيينة فإنه بركة أنغاني شي تمر بركة فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور wanda bai samu dabino ba su yi zafi kura su da ruwa yana Isa haza قال أبو إيسى ke. حديث حسن صحيح نترك جنازة مقامة إسناد shabu wannan kuma ba shi ne mafu kuma ga shi mafu sun akwai wace a ciki akwai arraba lam yarwi anha ghayr hafsa bin tisiri an gane to yanzu na farko zai karatu wannan ne ko za a yi قال حدثنا محمد بن رافين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات وتميرات فإن لم تكن جميرات حسا حسوات من ماء Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai buɗe baki kafin ya sallah yakan dan samu danyen gabino ya dan buɗe baki da shi. Idan babu fa fa to sai dan samu dan busassun dabino sai dan tauna. Idan babu fa to sai dan ruwa haka dan furɓa shi ke. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قال أبو عيسى وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على ثمرات وفي الصيف على الماء kuma da an ruwaito ingantacce kuma da an ƙara ba da wata fa'ida an gane zai fa'idan da zai bada shine mai kawo bukata lokacin da kai wuta wuce al bukari al-bukhari sai buɗe babi kawai babin buɗe baki da abin da ya sauwaka kawai ya mana sai kawo hadisin ya bilal in zilfaji dahlana faji dahlana mun fahimci wannan ka haɗa mana abin buɗe baki don kofi an gani <laughs> saboda haka ba a specifying wani samur ko kaza ko kaza ba har su ibn hazmin shine ya mubalaga a nan waje ya ce wannan amurin lilwujub ne dole ka nemi dabino in ba shi to <laughs> eh hadisin Salman da muka wuto ba wanda ya zo da sigatul am amma wanda muka karanta ne yanzu ai kaga kabari ne طيب والله تعالى على أعلى هذا اليوم فاش يمدى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته